This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko yaushe kuke so akan mu na voahausa.com. Masu ariya salamu alaikum barkanmu da warhaka Mahmud Lalo daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokanan aikinmu ke farin cikin saduwa da ku. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa arewa maso gabashin Najeriya an kwato garin Goza. eh kamar bayanan da suke nuna shine sun fatattaki waɗannan mahara daga wannan gari na goza bayan sun samu nasarar fatattakan su kuma sun aike ma da wasu hotuna wanda suka nuna mana cewa a wannan gari ne na goza kamar akwai wani makaranta da ake koyar da yan sandan kwatar su zama da ake cewa mobile training school a nan garin gozan yake To a Najeriya bayan da hukumomin suka rufe kan iyakokin kasar yayin da aka tunkari zaɓukan da za a yi a gobe, kowane tasiri hakan zai yi ga ƙasashe makwabta? Eh, wannan rufe iyakan a gaskiya kamar ma dama har ya an sani ne abu ne wanda wato ba zai ja da hankali bai da hankali ba To har ila yau za ku ji ƙarin bayani kan taron manema labarai na ƙarshe da hukumar zaɓe ta gudanar sannan ku ji shirin musulunci tushen rayuwa wanda Bello Habib Galadanci ke gabatarwa. To amma bari mu fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Hukumar sojin Najeriya ta ce sojojin kasar sun sake kwato garin Goza, ɗaya daga cikin yankunan arewa maso gabashin kasar da suka rage a hannun mayakan Boko Haram. Hukumar sojin ta faɗi ta kafar Twitter cewa sojojin sun kwato wannan gari da ke jihar Borno ne da safiyar yau dinnan Juma'a. Suka lalata hedkwatar daular da Boko Haram ta ayyana. Hukumar sojin ta ce ƙarin bayanai na tafi. Wannan rahoton wanda ba tabbatar da sahihancinsa ba, na zuwa ne sa'o'i 24 gabanin gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu da najeriya za ta yi shugaba gullar janatan na jam'iyyar pdp mai mulki na fuskantar kalubale matuka daga babbar jam'iyyar adawa ta apc da kuma ɗan takarar shugaban ta tsohon shugaban ƙasa na mulkin soji muhammadu buhari ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuna cewa da wuya a san macito a yanzu To Ibrahim matukin jirgin saman nan da ake ganin da gangan ya rikito da jirgin kamfanin German Wings samfurin jet din nan a yankunan wato tsaunukan Alps na kasar Faransa wanda ya sanadin mutuwar mutane 150 da ke cikin jirgin ya ki bayyana wani rashin lafiya da ya fama da ita ga waɗanda yake wa aikin a cewar jamusawa masu gabatar da ƙara a yau ɗin nan Juma'a. An gano wasu ya yagaggun takardun ba da izinin hutun rashin lafiya yayin da aka binciki gidajen Andre Lubitz dan shekaru 27 da haihuwa a wasu birane biyu a kasar Jamus. ciki har da takardar da ta ba shi izinin hutu kwana guda kafin wannan hadarin bayanai daga masu gabatar da kara na cewa takardun asibitin da aka gano din sun nuna yana fama da wani rashin lafiya da kuma irin jinyar da ta dace ba a bayyana a ciwon ba to amma rautanni kafafen yada labarai na nuna cewa lubits ya yi fama da ciwon hawan jini a jiya alhamis bafaranshe mai gabatar da kara bryce robin ya faɗa a wani jawabin da aka da ya yada ta gidan talabijin cewa da alama ga da gangan lubitz ya haddasa hatsarin bayan da ya ki buɗe kofa ma babban matukin jirgin robin ya ce na'urar naɗa naɗan sautin ɗakin tukin ta nuna cewa lubitz ya canza gudun wannan babban jirgi mai lambar tafiya a320 ta yadda ya cillo ƙasa da gudun kilomita 700 a sa'a guda cikin mintoci takwas na ƙarshe. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Lalo yau rana ta biyu kenan a jere da jiragen yaƙi samfurin jet ke ci gaba da kai hare-hare a wasu wurare a ƙasar Yemen a matsayin wani ɓangare na farmakin taron dangi da ƙasar Saudiya ke jagoranta a yankin don fatattaki wato don a fatattaki 'yan huti 'yan masabin shi'a waɗanda suka ƙwace wurare da dama a ƙasar. Jiragen taron dangin sun yi ta lugudan wuta kan sansanonin soji da wasu muradun 'yan tawaye a ciki da wajen sana'a babban birnin kasar a yau dinnan jama'a a cewar wasu jami'ai da kuma shaidun gani da ido jami'an soji sun kuma ce an auna lardin sada da ke arewacin kasar da hare-haren jiragen yaƙi inda nan nema asalin 'yan tawayen na huti jami'an sojin saudiya sun ayyana nasara a zagayen farko na farmakin bama-baman to amma mai yiwuwa dole ne sai an hada da sojojin ƙasa a cewar mai ba da shawara ga ma'aikatar harkokin tsaron saudiya ahmad bin hassan asiri wannan taron dangin wanda cikin gaggawa ƙasashe goma suka yi shi ciki har da masarautun yankin tekun fasha na ƙoƙari ne ya fatattaki 'yan huti masu samun goyon bayan iran kuma don a maido da gwamnatin yemen wadda duniya ta amince da ita ƙasar pakistan wadda tsohuwar ƙawar saudiya ce ta faɗi yau dinnan juma'a cewa har yanzu bata yanke shawarar shiga wannan taron dangin ba ministan harkokin tsaro kawaji asif ya gaya wa majalisar dokokin ƙasar cewa a shirye pakistan take ta kare ɗiyaucin ƙasar saudiya ko ta halin aka to amma ba ta son ta shiga yakin bangaranci. To masu wakiltar Amurka da Iran a tattaunawar da ake son ci gaba da zango na ƙarshe na tattaunawa kan shirin nukiliyar Iran a yau dinnan Juma'a. yayin da wa'adin da aka shata na eh, mai cika ranar 31 ga wannan wata ke ƙara karatowa sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya gana da ministan harkokin wajen iran wato javas zarif a jiya alhamis a luzwan kasar switzerland dukkan bangarorin biyu sun bayyana kwarin gwiwa cewa za a cimma jituwa ana sa ran manyan jami'an diplomasiyyar kasashen nan da ake kira p5 plus 1 da ke cikin tattaunawar za su haɗu da takwarorinsu na amurka da iran a yayin da ake hanzarta amfani da hanyoyin diflomasiyya gabanin cikar wa'adin to lalo kasar koriya ta kudu ta buƙaci a gaggauta sakin wasu 'yan ƙasar ta biyu a yau dinnan juma'a waɗanda aka kama su a koriya ta arewa bisa zargin leƙen asiri da yammacin jiya alhamis koriya ta arewa ta ba da sanarwar kamun 'yan koriya ta kudun su biyu wato kim kugi da chu chungil tun bara a birnin dandon da ke kan iyakar ƙasar china kafafen yada labaran gwamnati sun ce mutanen biyu na kokari ne su yi zagon ƙasa ga koriya ta arewar To labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc to kamar yadda kamar yadda kuka ji a farkon shirin rotani daga arewa maso gabashin najeriya na cewa dakarun kasar sun kwato garin goza garin da ake mai kallon shine shalkwatar kungiyar boko haram ga wakilinmu haruna dauda da karin bayani a tattaunawarsu da usman ahmad kabara Malam Haruna akwai rahotanni da ke nuna cewa an kwato garin Goza daga hannun kungiyar Boko Haram. Wani ƙarin bayani za ka yi mana akan haka? Eh haka yake kamar yanzu da muka samu bayanai daga hukumomin tsaron Najeriya wanda ke dauke da sa hannun Beji a Chris Olukolade wanda ya tabbatar mana da cewa hukumomin sojan Najeriya ko kuma rundunar sojan Najeriya ta samu nasarar kwato wannan gari na Goza. Bayanan da muke samu kuma shine kamar yau suka samu damar kwato wannan gari daga hannun waɗannan mahara wato 'yan Boko Haram. To ta yaya suka karɓi garin akwai wasu alamu da suka nuna an yi ba ta kashi ko kuma wani abu makamancin haka ko kuma a'a kawai salin alin aka karbo garin. Eh kamar bayanan da suke nuna shi ne sun fatattaki waɗannan mahara daga wannan gari na Goza bayan sun samu nasarar fatattakan su kuma sun aike ma da wasu hotuna wanda suka nuna mana cewa a wannan gari ne na Goza kamar akwai wani makaranta da ake koyar da sojoji 'yan sanda wato 'yan sandan kwatar su zama da ake cewa mobile training school a nan garin gozon yake mm. to mun ga hoton wannan makaranta da kuma sojojin najeriya a cikin wannan signboard da ake cewa mobile training school eh. na cikin makaranta sannan ko wata motar yaƙi na soja wadda tabbacin cewa waɗannan mahara su ke rike da shi a watannin baya wadda har a wani lokaci da su yayan kungiyar boko haram fitar da wani hoton bidiyo hmm. sun nuna motar suna amfani da ita to sun nuna mana wannan hotar a cikin nan da suka turo sanar da wasu makamai na bindigogi haka nan da sauransu na alamun cewa daga hannun waɗannan mahara aka karbo ko eh. bayanin da suke yi shine waɗannan mahara da dama da yawan su an kashe su wasu daga ciki kuma sun tsallaka zuwa kasashen ƙetare wadda suka da Nijar da Chadi da kuma Kamaru amma eh. suka ce ba za su abin haka nan ba za su ci gaba da suka ce lalle sun cewa sun kamo waɗannan yara. Mutane kuma fa akwai kamar misali a ce an jikkata. Wannan ne ba su nuna mana ba kuma ba su nuna mana adadin mutanen da suka hallaka ba babu shi a hoton kuma ba su yi bayani a bisa bayanan da suka aiko ma manema labarai ba. Game da wannan hmm. bayanai da suka aiko mana na yau sun nuna cewa kamar wannan shine gari na ƙarshe da aka kwato a hannun waɗannan mahara kuma bisa bayanai da muke samu dai shine akwai kamar garin Kalabalgi akwai garin Abadan hmm. wanda har yanzu na hannun waɗannan mahara. Kamar misali mutanen gari ne suke cewa cewa musamman ganin cewa an ce an kwace garin goza musamman yau a na jajibirin zaben najeriya mai zuwa a gobe gaskiya kowa na nuna farin ciki da shi kowa ya san irin mummunan illa da wannan rigingimu ya haifar ma musamman ma a rumman jiha kuma da a gaida haruna da usman to bayan da najeriya ta rufe kan iyakokinta domin zaɓukan da ke karatowa shin wani tasiri hakan zai yi tambaya kenan da na yi wa wakilinmu mamadu danda da ke ƙasa kamaru Eh, wannan rufe iyakan a gaskiya kamar ma dama an riga an sani ne abu ne wanda wato ba zai ta da hankali bai ta da hankali ba domin a kulle yau su 'yan kasuwa suna kawo suna kawo da komo su ba ba fashi kasan kusan kasa kamar da najeriya iyaka ne yadda ke da sani kuma ba za a iya zuba sojoji kan iyakokin kwatan gaba 'yanka ba saboda ko wasu wuraren da gaskiya ba soja akwai wasu wuraren da a gaskiya ba inda za a yi a ce an yi controlling wato an sa ido saboda bincika duk abin da zai da kuma abin da zai fita ko yau ne na gan da ido na wasu su shigo da mashin mashin ta gani kenan an ke arko iyaka amma akwai hanyoyin da ake bi saboda tafiyar kuɗi na yau da kullum ka ce akwai hanyoyin da ake bi uh, wajen gudanar da wasu harkoki musamman masu 'yan kasuwan kenan Ah, hakan ba su saba doka ba ko dai suna yi ne a ɓoye eh a gaskiya ɓoye suke yi kuma eh, abin da za su ne yin ne amma wanda zai amfani domin sun kare sun kare doka suka yi wannan abin amma idan shi zai kaga abin da dama ana bukata misali ɗauka kamar sukari kasan sukari akan shigo da shi ga Najeriya amma a doka kasa ta hana to in an samu an shigar al'ummar kasa kamar suna bukatar kuzari sannan kamar najeriya ana ɗaukar shinkafa a nan a kan iyakan ka gani ba bi iya ya har aka kai a wannan lokacin ka zan kare doka amma a najeriya ana bukata wannan dai ana shigarwa ana kaiwa na komowa amma ba kan wato bisa ka'ida ba eh, da yake najeriya na kusa da wato najeriya tana da iyaka da ita kasar ta kamaru kamar a nan kamaru ana hirarrakin wannan zaɓe da najeriya ta tunkara yanzu haka? ana hira ko da za ka ji wannan zancen domin ka san yan najeriya da yawa suna na kamaru kuma da zaɓe ya gaba to da yawa sun koma saboda kowa na bukatar je zaɓe a gida kasannin ƙauyuka da na je na samu tamkar za su mutane da babu saboda duk kowa ya shiga ya koma ana bukata a yi a idanunsu ko eh, abin da suka ce abin da ya same su suka same su a gida kaji kenan suna na suna na kamaru suna hankali sun yan najeriya suna kamaru amma hankali a najeriya yake abin da ya same su same su can sai dai kawai waɗanda su suke gudun hijira musamman cikin arewa ne nisa kaga su ba su daman ainihin da suke sun koma gida saboda har yanzu ne a zaman jatuwar suke. eh kamar su 'yan asalin ƙasar ta kamaru kamar me kaji suna cewa game da zaben na najeriya. eh sun ce lallai wannan zaben inda haka bi musamman sun yadda matakan da kuma za ta kula da eh, wannan zaben eh, wanda su wannan zaben in har za ta bi ka'idan da ta tsara musamman wannan amfani da su na'urorin da ta faɗa in ya kai yi wannan amfani da waɗannan kayayyakin aiki har aka samu aka yi zaɓen dami lafiya to a gaskiya an kyauta domin ana so a yi zaɓe da ba cin hanci zaɓen da ba magudi zaɓen da ba zai kawo tashin hankali ba. To madalla a gaida Mamadu Danda wakilinmu da ke ƙasa kamar kenan. To kuma zaɓe ta INEC ta gudanar da taron manema labarai na ƙarshe yayin da a gobe ake shirin shiga rumfunan zaɓe. na tattauna da abokin aiki na ibrahim alfa ahmed wanda ya halarci taron na kuma fara da tambayar shi shin komai da me aka tattauna wato babban abin da ya fara jaddadawa shine cewa dai zaɓe dai za gudanar da shi kamar aka yadda aka shirya wato a gobe asabar da kuma ranar sha ɗaya ga watan afrilu mai zuwa kuma an riga an gama kimtsawa sannan ya bada da sanarwar cewa daga yau juma'a din nan duk kayayyakin da ake bukata na gudanar da zaben nan za su kasance a kusa da rumfunan zaben da za a gudanar da zaben nan gaba ɗayansu wato an riga an da farko an riga an kai su tun da farko zuwa jihohi daga jihohi kuma ran laraba aka ɗauke su aka kai su ƙananan hukumomi sannan a jiya da, da yau kuma za su tafi wato zuwa kusa da rumfunan zaɓe inda a nan ne za su kwana domin gudanar da wannan zaɓe a gobe. To baya ga wannan batu ba wata takaddama da ta kunno kai ganin cewa akwai wannan batu na amfani da katin nan wato na'urar nan da ke tantance kati bai yi magana a kanta ba? Akwai kwarai da gaske kasan ba za a rasa ba akwai tambayar da aka miki saboda akwai wata jam'iyya da ta yi zargin cewa an ɗauki babban makulli na wannan na'urar da za ta rika tantance mai jefa kuri'a an damka shi a hannun wani wanda a bisa zargin da wannan jam'iyya ta yi cewa sanannen ɗan jam'iyyar apc ne abinda a tahirar jabi ya ce shine cewa da farko dai tukunna waɗannan na'urori nasu ko kuma wurin kula da irin waɗannan bayanai nasu ba sa da wani makulli takamaimai wanda za a ce wai mastaki a turanci. Ibrahim ina batun cewa an kama shugaban kamfanin da aka bashi kwantiragin samar da wannan na'ura ta tantance katunan masu zaɓe wanda aka ce hukumar SSS ta farin kaya ta kama shi. To an yi tambaya mu shi a tayar ga kan ko wani abin zai shafi yadda aka zaɓe sai ce ba zai ba zai shafi yadda za a gudanar da wannan zaɓe ba abin da ya faru ma ya ce shi shugaban kamfanin ne ya rubuto musu takarda ya ce musu jami'an tsaro na sss sun zo sun kama biyu daga cikin ma'aikatan wannan kamfani kuma waɗannan mutane biyu da aka kama ɗin masu muhimmanci ne a kamfanin saboda haka ayyukan kamfanin sun raunana suna fuskantar rauni a saboda kama waɗannan mutane da aka yi aka tsare su babu wanda ya san dalilin da ya sa hukumomin najeriya suka kama ma'aikatan wannan kamfani da ya kera wannan na'ura ta tantance masu jefa kuri'ar amma shirya ta yi ya ce yin hakan dai ba zai shafi yadda za su gudanar da wannan zaben ba. tuma da lagai da ibrahim alfahamed yanzu kuma bari mu je kudu maso kudancin najeriya wato a birnin yana gowa na jihar bayelsa shin waɗanne irin shirye-shirye ake a can ga wakilinmu lamido abubakar daga yana gowan Zuwa yanzu dai birnin Yanaguwan jihar Bayelsa yana cikin kwararan matakan tsaro yayin da zaben gama gari a Najeriya ke gab da zuwa na ranar Asabar hukumomin tsaro a yankin Niger Delta sun ce sun shirya tsaf domin ganin zaɓe ya gudana lafiya a lokacin zaben na gobe Asabar. Alhaji Musa Adamu Daura na zaman mataimakin babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya da ke kula da jihohin Delta, Edo da kuma Bayelsa kuma ga abin da yake cewa ina tabbatar maka da cewa jihohin nan guda uku ban shiga rediyo da kasidu da lakcoci da seminoni na 'yan siyasa da kuma sauran iyayen kasa gabaki ɗaya tare da dukkansu na yi musu gargaɗi kuma sun ba mu da yarda Allah ba za a sami wata da hankali ba a cikin wani zaɓe da za a yi. Ban na gaya maka jihohin nan na South South dukkanmu 'yan siyasa mu sarakuna su kansu gwamnoni da duk yan takara kowa ya amince ya kuma murna da wannan gargaɗi da kuma sa hannu da aka yi na tabbatar maka da cewa da yadda Allah ba za mu samu matsala ba a kawo sawo da kaf da dukkan mana da gaba baki daya. Ita ma jihar Rivers a cikin yankin Niger Delta take kuma rundunar 'yan sandan jihar Rivers ta ce tuni ta rarraba jami'anta a sassa daban-daban na jihar ta Rivers domin ganin cewa zaben ya gudana lamai lafiya. Ahmad Kida Muhammad shine mai magana da yawun rundunar. Shiryawa mun shirya tsaf kuma in Allah da cikin ikon ubangiji eh, ina ga babu abun da zai faru don ko mun kafa duk abun da kamata mu saboda mu tabbatar da an yi zaɓe nan cikin kunci hankali ba tare da an yi wa kowa barazana ba misali yanzu haka mun tabbatar da kan cewa dole kowane rumfa akalla zai kasance ma da jami'in ɗan sandan mu guda biyu kuma jami'an mu su za su dinga raka kayan zaɓen nan da malamin zaɓe daga inda suka ɗauka zuwa inda su je su duk inda muke tsammani akwai wani abun da yana fuskanta wani barazana dangane da wannan zaɓen mun tanar da tana. adadin da ya kamata saboda mu tabbatar wannan barazanan an dakile shi mun tanadar da jami'an mu da muka ajiye su a gurare daban-daban a cikin jihar domin ko ta kwana kamar wani lokaci ta bangaren ruwa akan samun kalubaloli da yawa shi a cikin shirye-shiryen ku ta bangaren gefen ruwa jimi akai hanyoyin ruwa da bakin gaba na ruwa shi ma mun tanadar da iya abun da zamu iya ruwa. sannan kuma muna da samun goyon baya Najeriya ne bi su ma su taimaka mana ta wannan bangaren da sun fi kwaranci a wannan gurin saboda ka wannan gurin ma mun tanada masa tsaron da ya kamata mu tanada masa Zaɓen Zaben Najeriya dai da za a gudanar a gobe Asabar sai kasance mafi zafi sosai tsakanin shugaban Najeriya Goodluck Jonathan da janar Muhammadu Buhari mai ritaya. Hukumar zaben jihar ta Bayelsa ta ce ta shiryawa zaben inda ta rarraba kayayyakin aiki a sassa daban-daban na ƙananan hukumomi takwas da ake da su a jihar ta Bayelsa kamar dai yadda kakakin hukumar Musa Warowi ya shaida mini ta wayar salula ranar Alhamis da ta gabata ne dai aka rufe yakin neman zaɓe kimanin sa'o'i 24 kamin zaɓen lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga yanaguwa jihar bayelsa a nigeria ta yanzu kuma ga shirin bello habib galadanci na musulunci tushen rayuwa musulunci tushen rayuwa Allahu ya rahamanu Mutuwar aure a ƙasar Hausa. Wanda yake yanzu wani za a zo a tafafa maka a ce ka aure ya zuwa ne. a yi zumunci a kulla. Sun sa kwaɗayi ba za su kafin su auri yarinya sai sun zuwa ne ne babanta sai sun ji ita kanta yarinyar me take yi. Jama'a sauran assalamu alaikum barkanmu da wannan juma Yau shirin musulunci tushen rayuwa fa zai fara bincike ne akan mutuwar aure a kasar Hausa. matsaloli masu nasaba da zaman aure sun yi kaka gida a kasar hausa a halin yanzu saboda haka wannan lamari za mu tsunduma cikinsa domin fahimtar sababi da kuma hanyoyin da za a bi domin gano bakin zaren dr muhammad arsalan muhammad malamin addini ne a jami'ar ahmadu bello da ke zaria abin da yake kawo saurin rabuwar aure a musamman a kasar hausa ni abin da na fahimta abubuwa ne guda biyu manya daga nan kuma sai a samu wasu rassan abubuwa hmm. watan babba dai na farko rashin fahimtar yadda musulunci ya tattali game da sha'anin yadda ma ake neman auren har zuwa auren da kuma ma'anar zamantakewar aure. Wato abin da nake nufi a nan gudun misali za a ga cewa wani ya kawo mace ta zo maka yawan ƙara laifi an zo kotu an kawo ƙara akan namiji ya kasa ci da mace ko ya gudu ya bar yara ko ya yi kaza ko ya yi kaza da sauransu hmm. wanda yake wannan za ga cewar tun farko kila bai ma cancanci ya wurin bane a wurin ko kuma yana da wata mata bai iya ci da ita bai karo wata kuma haka ba shi hmm. kaga da shi ya san addini da kuma iyayen da za su ba shi wannan yarin da ba za su kuma ba shi ta biyu ba bannan tuni haka uku sai ga mutum yana fama da kanshi amma yana da mata hudu wato kamar ba a san halin da yake ciki ba kenan wato bai zai iya daukar nauyin ba yake daukar makanshi. a ƙarshe kuma sai a gudu kaga wannan sababi ne kan kawo rabuwar aure wani zubin kuma za ga cewa abin da ke kawo rabuwar auren nan sai ga uwa sai ta shiga cikin harkar watan matar danta hmm. sai kane kane a ciki wanda yake ba san akwai bakin haƙoƙin ta ita uwar akwai kuma bakin haƙoƙin ita matar sababin mutuwar auren bahaushe a wannan zamani ku taho ku jiya a cikin tsanaki badan na abi madala dr arsalan kenan To bari kuma mu ji daga bakin mata matasa waɗanda wannan lamari ya fi musu barazana. Samira Baban Mairam masaniyar harkokin siyasa ce da zamantakewa a jami'ar Bayero da ke Kano. Gaskiya abu na farko dai abin da ke janyo mutuwar aure a kasar Hausa shi ne rashin bin ka'idar addini. Hmm. Saboda shi Allah ma ya faɗa da kanshi cewa ya ce kafin ka sani ka bauta mu. gaskiya rashin bin ka'idar addini ita ce abu na farko da yake janyo mutuwa aure a ƙasar hausa yanzu me yasa ba abin waɗannan ƙa'idojin addinin da me ake sarka su kenan saboda zamani abubuwa na zamani da ya shigo da dama matasa sun sa buri a zuciyarsu da rashin haƙuri da rashin samun wadatar zuciya ma hmm. shi wa'annan abubuwa suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke janyo mutu aure. su maza daga bangaren su kamar waɗanne irin abubuwa suke yi wanda eh, yake kawo tsaiko ga rayuwa ta zama aure. eh to gaskiya yanzu akasarin maza sun sa kwaɗayi wajen neman mace. kwaɗayi? eh sun sa kwaɗayi ba za su kafin su auri yarinya sai sun ji wane ne babanta sai sun ji ita kanta yarinyar me take yi. mutuwar auren bahaushe a gode samira baban mairam bari shigo da sheikh muhammad sagir usman na jami'ar kimiyya da fasaha da ke wudil a kano malam wai me ke faruwa ne to uh, malam bello al'amarin da ka san um, sai an kalli abubuwa guda kamar biyar haka mu a nan arewacin najeriya za ka gama wasu kabilun ba sa so su ba mutumin da yake dan arewa aure saboda bai iya rike matarsa ba yana da saurin saki na farko wato akwai jahilci mutane sun jahilci auren menene matsayinsa a addini sun manta cewa ko kuma ce da sani ba cewa aure ginshiki ne ko kuma kashin baya ne na addini duk wanda ya wasa da aure gaskiya ya yi wasa da addini domin ta karkashin aure ne ake samar da mutane masu daraja mutane masu kima mutanen da za su kula da addini kuma su yi wa addini hidima da aiki hasali ma idan ka duba za ka ga cewa saboda muhimmancin aure ya sanya wato addini ko kuma za na addini suna yin babi na musamman akan aure saboda Allah subhanahu wata'ala ya yi maganganu masu yawan gaske akan aure. Madalla a gaida Malam Muhammad Sagir Usman. Jama'a ana tare da sashen Hausa na Amurka ne daga nan birnin Washington DC. To yanzu kuma sai sakonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. A yau dai za mu fara ne daga sakon Mustapha Lawal Bakare Daura wanda yake cewa ga dukkan wanda zai kada ƙuri'a ya kamata ya san wanda zai zaɓa banda tarzoma da hayaniya ta wannan hanyar ce kaɗai za mu iya fidda kitse daga wuta. Sai kuma sakon mu da sir sani birnin Kebbi wanda ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa. Tabbas ganawa da aka yi tsakanin shugaba Jonathan da janar buhari wani abin ayaba ne da fatan 'yan najeriya za su yi amfani da kiran da waɗannan 'yan takarar suka yi na cewa a zauna lafiya a yi zaɓe da kuma bayan zaɓen haka kuma muna fatar hukumar inec za ta yi adalci a zaɓen domin shine kawai maganin duk wata tarzoma a bayan zaɓe da fatar allah ya sa a yi zaɓe lafiya ya sa a bai wa jama'a abin da suka zaɓa shi kuma suleiman hamisu dikki funtuwa cewa ya yi ta hukumar zaɓen najeriya Allah ya sa ki kammala rarraba kayayyakin zaɓe a zuwa dukkan sassan Najeriya ba tare da samun wata matsala ba. Ina kira ga mata 'yan uwana da kada naira ɗari biyar ko indomi ta sa ku yi zaɓen tumun dare. Sako daga matar Kabiru Janyi Kwari a Najeriya. Allah yanzu kuma bari mu koma ga Ibrahim Ka Almasi Garba ya ba mu labarai amma a takaice. Lalo a takaice hukumar sojin Najeriya ta ce sojojin kasar sun sake kwato garin Goza ɗaya daga cikin yankunan arewa maso gabashin kasar da suka rage a hannun mayakan Boko Haram. Matukin jirgin saman nan na kasar Jamus da ya yi haɗari a kasar Faransa ya ɓoye wani rashin lafiyar da ya yi fama da shi. Yau rana ta biyu kenan a jere da jiragen yaƙi samfurin jet ke ci gaba da kai hare-hare a wasu wurare a ƙasar Yemen. a matsayin wani bangare na farmakin taron dangin da kasar saudiya ke jagoranta a yankin don a fatattaki 'yan huti ma 'yan masabin shi'a waɗanda ke samun goyon bayan kasar iran masu wakiltar amurka da iran a tattaunawar da ake yi sun ci gaba da taro na zango na ƙarshe a yau ɗinnan juma'a Ƙasar Koriya ta kudu ta buƙaci a gaggauta sakin wasu 'yan ƙasar su biyu a yau dinnan Juma'a waɗanda aka kama su a Koriya ta Arewa bisa zargin leƙen asiri. Da yammacin jiya Alhamis Koriya ta Arewa ta ba da sanarwar kamun 'yan Koriya ta kudin su biyu. Wato Kim Gi Ko da Shungil tun a bara a birnin Dondon da ke kan iyakar ƙasar China. Kafafen yaɗa labaran gwamnati sun ce mutanen biyu na ƙoƙari ne su yi zagon ƙasa wa ƙasar ta koriya ta arewa yau rana ta biyu kenan a jere da jiragen yaƙi samfurin jet ke ci gaba da kai hari a wasu wurare a ƙasar yaman a matsayin wani ɓangare na farmakin da taron dangi na ƙasar saudiya don a fatattaki 'yan huti 'yan masabin shi'a ah, yan masabin shi'a ah, waɗanda ke samun goyon bayan ƙasar iran to da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu amma tuni ga halima da jamila da usman za su shigo mana da shirin yau da gobe yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya ce na gabatar da shirin da kuma mrs julie leathers gresham da ta haɗa shirin tare da ba da umarni da injiniyan mu mr basco na yau mahmud lalu ke muku fatan alheri daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc